يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shari'anta masu ku tuba zuwa ga Allah daga zunubanku tuba ta gaskiya ya kusata ubangijinku ya kankare muku zunubanku kuma ya shigar da ku aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu da bishiyoyinsu a ranar alkiyama ranar da Allah baya ƙasƙantar da annabi kuma baya ƙasƙantar da waɗanda suka yi imani da shi ta hanyar shigar da su wuta haskensu yana tafiya a gabansu da damansu a kan suna cewa ya ubangijinmu ka cika mana haskenmu har mu shiga aljanna kada mu kasance kamar munafukai waɗanda su yake dushewa a kan siraɗi ka gafarta mana zunubanmu hakika kai mai iko ne akan komai don haka ba za ka gajiya ba wurin cika mana haskenmu da gafarta mana zunubanmu